kusa ga shirin fatawa daga mai na addinin musulunci masu haske gari. Bin mai son tambaya ya bugu a shirin fatawa idan ta shigo ya ji amsoshin ta babu nawa. Maso kusa ga shirin fatawa daga mai na addinin musulunci masu haske gari. Kuma so kusa ga shirin fatawa daga mai na addinin musulunci masu haske gari masu kallon afirka tv tira ko ina fadin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na fatawa shirin da ke tattaro tambayoyin da kuke tura ta kafafe daban-daban da ma buɗe muku layi domin ku shigo ku nemi fatawa akan abin da ya shige muku duhu sawa'un akan hukunce-hukunce na ibada da suka shafi tsarki alwala sallah hajji zakka da azumi da dai sauransu ko kuma watan hukunce-hukunce na mu'amala da suka shafi saye da sayarwa cinikayya da ma sabbin matsaloli da ka iya faɗowa duba da yanayin ci gaba da allah ya baiwa ɗan adam a fannin likitanci da kuma fanni na sufuri da ma hada hada ta kasuwanci da har yanzu shirin fatano ya karbi bakuncin babanmu malaminmu shak abdullahi abdullahi imam al jama'a wanda insha allahu shi zai amsa tambayoyin ku a wannan rana akan makalla muna makalale marhabin a cikin shirin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Masu kallo za mu saurari nasiha a takaice daga bakin malam kana daga bisani sai mu zo filin karanta tambayoyin ku da ma kuma buɗe muku layin waya. Malam za mu buƙaci yi mana takaitaccen nasiha a matsayin matakin buɗe shirin insha Allah. Bismillahir wasu Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in kafin yi bayan malam umar muna makwaduwa ne wannan afirka tv jami'a ce wanda allah ya sa kuna kula da harkar da ake tafiya da shi wanda suka asasa shi da na suna cibi na sauran abubuwan allah ya sa masa albarka rayuwa amin ku kuma da kuke wannan hidima Allah shi zai biya ku al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bukata su fahimci ajinin su da ma rayuwar da suke ciki muna muku a ci gaba da wannan tarbiyyar da kuka kwaso na zancen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma rayuwar mabani adam baki daya mm. mara umar da rayuwar da muke ciki yanzu muna so mu gaya 'yan wanmu 'yan siyasa mm. shi shugabanci kwargin ne a gare shi izza ce buwaya ce mm. akwai alamomi saboda siffa allah ne mulki yake ba ne adam mm. shi sa yayin da za a mulki abu wasa wargi kowane kare dami zagi shugabanni ya ci mutuncinsu mm. ya fada abin da ya gan dama to wannan kuma za shi hakkin Allah komai a cikin jini mu sare yake mm. yanzu muna son mu ja hankali game da shugabanninmu da aka zaba yanzu mm. mai girman a ciku mm. ba irin mulkin da bai rike ba shi sauran shugaban kasa ne a kasa da bai mallaka ba mm. mutum ne yake da tarihi mm. yadda yake kokari kare kasan nan to duk mutum da ya zo yana so ya kare kasan yana da manufa ne na tosaya ma al'umma da jin kai su da shira da su to sannan ita kama mabiyansa birki domin shi ya zo gyara al'umma burinsa a rayuwar baki daya da google mayansa baki daya nasa gyara kasa ne ya kamata ta kama mabiyansa birki kare zama suna da dawa da wancan facin da suke mulki yanzu mm. saboda shi ina da ajandansa na cewa al'ummar zaman lafiya in allah ya kawo shi duk irin bala'in da ake ciki a shirye ke a gyara haka ne muke gaya tunubu da cijo ne wanda shi kuma ya rayu bicinan da ake a lagos da zuba da gini lokacinsa aka samu dama aka sassauci zubar da gini a lagos ce doki mataki da yadda zai hana mm. kashe-kashen da ake gan lagos ya samu nasara kai yanzu mm. mabiyanku mm. kar kowa ya ziga mabiyansa da mai girma ci ya je wani state in zai yi bayana ta jifa an shiga hakinsa an ci mutuncinsa ba kyauta masa ba tinubu igaya mabiyansa kar sake yi a ci ku gaya mabiyansa kara sake yan siyasa gwamnoni ku gaya mabiyansu ku zama inna malmumi na ikawa duk kudu musulmi ne kar ku kuskura ku kimsa ma mabiyanku adawa da duk wanda cikin su ya ci muna so dan wansa ya hada kai da shi a gyara kasa don duk duk daga cikin ku ba wanda bai wahar da kasan ba dukkan mace ya zama da ku sha ni kasa na a gaban to don mu na legima na ziga wannan mabiya mabaya mm. a ringa jifa juna mulki fa ina da izza mulki fa mm. ina da masai siffa Allah ne mm. ba a son sassauci a kan zance mulki demokrasi ana yi kasan turai can muka gada amma kagin sanin mulki a demokrasi ba a wulakanta mulki kamar yadda muke wulakanta mulki a nan ne da'awa cewa Eh, yanci waye albarkacin baki yanzu malam umar yanzu da kai kalla yanda mm. ya matasa suke zagi shugabanni su zagi gudunin namu mm. da shugabannin namu yara wanda mata ne kuma wanda ya kamata mm. su ne iyaye da za su haifi yara nan gaba mutum da ya ka da ku a ta zagi a ta mutuncinsa a zagi shugabannin namu wani da suna 'yanci bazaka da wani faci wani ya ziga ka zagi dan wanka musulmi Allah baya son sa ce su ba musulmi zagi dan wanka musulmi faskanci ne barantanan shugabanni siyasa ake yi mm. kuma abin da yake damu ma su ma shugabannin mm. Shi mutum gwamna ne mm. ko shugaba ne zaka yi siyasa kai. amma karka kira suna dan wanka ka zage shi kana koya ma mutane hanyar ba daidai ba duk wanda Allah ya baka izza mm. in za ka yi ma dan wanka na siya amma kai kamar kai gwamna ne mm. ko dan majalisa ne shi ka gin facin ku ba daya ba shi ka fito ka kira sunan dan wanka mm. ka zaka eh kana koyar da mabiyan wawaye da mahaukata da masu mara mutunci su zaki kowa mulki babu izza mm-hmm. babu kwarjini eh ba wani amfani shi ga kasa lalacewa yake yi muna kira 'yan siyasan mu a addinin mu ba demokrasi ba ko demokrasi ma in ka ji ture ba wulakanta tashi ba ne shi da akwai dokoki amma hanyar nan ka dauka na gida da afirka cewa kowane kare ya samu dama demokrasi a fada gurgudu eh, albarkacin baki mm. a ci mutunci masu mutunci a zagi masu mutunci wannan kuskure ne ya saba littafi Allah ya saba suna manzan Allah sai su da aka yi a wuce na hauka da yan kwaya da zagin manyan mutane ya kamata a dakatar da shi ba daidai ba ne saboda ka muna kira ne kai dan majalisa ne in za ka yi magana da dan wanka da facin ba daya ba ba zagi za ka masa ba in ka zage shi zai rama duk zuba da mutuncin ku ne kuma baka zage shi ba ina zagi kana shiru dauka ka kai ke okay na'am eh, kwarai shiru wani lokaci izza ce to muna kira a iyaka da ci mutunci shugabanni da zagi shugabanni ba daidai ba ne muna kira wannan da cikawan guda biyu mm. mai girma a ciku da abin nan tunubu mm. muna so ku zama uwa da uba daya duk da Allah ya bashi ma ku taimaka tallafa ma kasan amma mabiya su ringa jifa kuna da gwamnoni ina kuke masu sani ya kamata ku hana waɗannan abubuwan da 'yan faci ba alheri ba na gare mu don yara nan suka lalace shi su ba sa gan kiman kowa da haka za su tara an yi su kashe kowa da suka gan dama nasiya ce ya kamata a fahimci wannan abu muna fata kuma mabiya ku so shugabannin naku mm. kamar da ku su kanku kar ku zama na zagi da cin mutunci ba shi dalili ba mm. muna gaya kuma yan masu wasa koko nan da yan matasa masu raka abin nan mm. su harshen su mm-hmm. eh, wata na kome aka baka in ka zagi mutum ka bashi ajiya ne tashin kiyama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ji tashin kiyama laifin wani zai sa shi shiga wuta ladan ladan ladan eh, eh, ladan ka za ba wani shiga aljanna da shi aikin da kika yi kwali, mm. aikin da ka yi da shi za a ba dan wanka da ka zage shiga aljanna mm. za ka muna kira a musulunta da siyasa namu mu kuma inna malmumina ihwa na fata nasiyan da za fada ma yan wakin Allah ya samu dace amin mala Allah ya mm. saka muku da alheri to mm. mm. a masu kallo insha Allah za mu bude muku layin waya da za ku shigo domin ku gabatar da tambayoyinku kai tsaye yanzu haka insha Allah lambar kamar yadda aka saba fidda ta akwatin talabijin insha Allah sai ku ɗauka domin kira malam kafin waya ta fara shigo wannan ke cewa assalamu alaikum dan Allah malam menene maganin yawan kokonto a cikin sallah kokonto na ta fada ma yan waya nan ina bayanin wani yan cewa kuma ban da hankuri akan kalla mutum ba zai ji lahira ba mm. a ji ne sa kwankwanto yake da shakka mm-hmm. Allah ce shiga ajiyar na sabar an yafe ma sabar kwankwanto da shakka kake mm. eh asalin ki shiga a jini eh shakka ne kafin wasu yada akwai Allah ba in philosophy wasu yada akwai Allah ba to yayin da kake kwankwanto nan bari ka koma wajen da a jini kirki ke ka rage saurara mana shi ga mutum ya bugu maka musulmi ne ya ce ina sallah ina azumi amma abin da ke zuciyarsa ya faɗe shi ya fita cikin aji ne damar ka ba zuciyanka damar ka ba irin tunanin naka ne yasa suka je wajen da ake kartun qur'ani ne yasa da ake ake nuna ajinin Allah kwankwanto ana ina zuwa cikin sallah shi sa Buhari ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam akan manta cikin sallah ba komai ko a yi tunani a cikin sallah a mai zama maka rayuwanka kullum sha bai yada da shi ba buhari ba ba cewa mutum da ya yi tunani a cikin sallah shi wannan tunanin ya rushe sallarsa ko bai rushe ba ma'ana bai rushe ba in ya wuce iyaka kai kabri da baji don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wutan ya gama sallah ba shi ina shi tashi ya gaggawa shiga gida sabai da ya fito ga sabai suna mamaki ya ce ina cikin sallah na tunan. cewa an ba ni gwal dan yin gwal ba da sarka na manta ina ina wannan tunanin a cikin sallah a cikin sallah sai na umar wata ne gama sallah ya ce wallahi a cikin sallah da kuka gani na na hada rundunar yaki wani zaki abu a cikin sallah na yi to buhari kawai shi ne cewa an yi wannan tunani ba wanda ya ce sallan su ya rushe mm. amma kar mutum ya shi a cikin sallah sama zanen ma sallallahu alaihi wasallam kabri da baji ka kama shi a cikin sallah mm, ya bani adam in duk kana cikin sallah ka ci ka kwankwato raka ɗaya ko raka biyu aka yi mai da shi yaki ne mai da shi raka biyu ka bari na uku mm. to kar ka sake yi ka saya kullum in ka shiga sallah ka bai da hankali wajen karatu shi sa ana magana rukunin sallah ko mm. shu'i na ciki suru Allah da nutsuwa kuma tunanin da yan wasu ke cewa ina da wani abu a zuciyanta zai fade shi ba zai fadu ba mm. shi ne ka ce waya harshe Allah mm. me kaza kaza ina Allah ko ina da farko ina da karshe mm. tun da suka kewaye ka fara tunanin hakikanin su kafin ka koma wajen Allah ba kuma mu ci yawan yi kura auzu birabin nas malikin nas ilahin nas wannan sura shi zai kice mu masu wasu wasi Allah ya mu dace amina rabbal alamin Allah saka da eh. alheri maman sumayya daga jamhuriyar Nijar tana tambaya ne akan matsala ta jini take ce assalamu alaikum afirka tv ina muku matan alheri allah mai da malam gida lafiya mm. a ah, malam na kasance ina yin al'ada tsawon kwana goma sha biyu amma jinin yana zuba ne kwarai a cikin kwanakai hudun harko sai sauran kwanakan kuma ya dinga jinin sai ya zama sai in fara ganin bakin ruwa da kuma ruwan ɗoro-ɗorowa mm. sai kuma daga baya a haka zanta ya kwana goma sha biyun su cika da ya karshe sai in ga ruwa. to shi ne malam nake neman ya zan yi in yi tsalki allah ya mayar da malam gida lahiya shi zance mata sun damu da yawa mafi yawa suna gaggawa to in ma wai su masu gaggawa saboda ibada Kisa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata Madina sai su doki auduga su shafi su taba ginin karshen ginin da yake fitar sa auduga su tura na na Aisha don ta ba su fatawa cewa gini ya saya ko ba zai saya ba na Aisha take ga su a daina garaje yadda ta fada cewa tana da kwana goma sha inda har kowa kowane mace ta san karshen saiwa gida akwai alamomi mm. bushe gabanta da fararen abubuwan da yake fitowa ruwan mm. farfar to ya zo karshe babu gini gabanta ya fara bushe wannan farin gini ya yi wannan farin ruwan yana mm. fita har ya zo ya sai tsat to shi ta yi wanka amma jini na zuba kuma abin bai saya ba da safe za a gangini da yamma a gangini amma baya zuba kuma lokacin da take gangina la ta daina sallah duk lokacin gina al'ada ne duk lokacin gina al'ada ne ba wanda ya ci da ta yi wanka ta sai har gine zai sai sak ta yi wanka shi ta yi sallah na malam mm. Allah ya saka da alheri to yau masu kallon insha Allah za mu fara karban wayoyin ku lambar da za ku kira mu da ita ita ce sifili tara sifili biyu takwas takwas takwas takwas uku biyar ga wanda za su kira daga kasashen waje kuma sai su kara sifili sifili biyu uku hudu tara sifili biyu takwas takwas takwas takwas a uku biyar sai mun ji daga gare ku da fatan wanda ya yi nasara wai ta shigo zai rage sautin akwatin talabijin din shi a cikin tambayin da suke shigo mini yanzu malamin ke cewa assalamu alaikum malam mai gida na ne baya son zuwa sallar asuba sai ya gama baccinsa kuma ko ya tashi lokuta da dama ba sallar yake fara yi ba sai ya gama uziri da waya shi sannan ya yi sannan ya na yi iya sannan na yi iya bakin yi na akan ya canza abin ya gagara sannan ya kai shekaru hamsin don Allah mala bani shawara na ganin kamar ta taɓar butuwa amma muna da waya akalla to za mu na'am salamu alaikum warahmatullah na'am malam suleiman bagaji alhamdulillah bismillah alhamdulillah mai cece tambaya amin amin amin amin malam madalla ina so malam ne ba ni dan shawara kadan na ke gida na wanda nake harka tare da shi ba musulmi ba ne ya mani to tun yanzu ya dan bani wani wani ya ce mu idan Allah ya kama ranar Christmas wani yana bukata na ke gida dan gaskiya ba ta ba ne ba yadda sallah ka yakan kawo da ziyara gida na haka to sai wa volunteer da ya faɗa mun cewa wannan kar idan mun zo gidan shi da Christmas ba za mu samu damuwa da shi mm. sai ya ce bane ba da mu ke mu lokacin nan kuma in na je zai wani abubuwa ne kuma malamai suna wani kawai da halatta mutum ya tafi wannan abubuwan ba to shi nake so ma ne yan ba ni shawara ta yaya zan kullum ga wannan abu dan ya ce Allah ke mu lokacin ya ce za mu samu damuwa da shi wannan kar idan mun zo gidan shi ba Mm. shi ne ke so malami ba ni shawara na to insha Allah za ka shawara da mai zai ta kuma um, malam wani yanzu um, aka yi aure tsakanin mata da miji mhm. wannan raka'a biyun nan da ake yi na mm. dole ne mutum ya wannan raka'a biyun nan annabi ya koya mana mutum ya wannan raka'a biyun nan kuma mutum bai ba ne kuma annabi ya koya mana ya zama dole ne mutum ya shi ne ke so wannan sani to insha Allah za ka ji matsayin wannan sallah amin amin amin amin amin amin amin to mun gode sosai kuma na mala in muka da wannan da take ci har ya kai shekara hamsin amma bai damu da sallah asuba ba in ya farka maimakon ya yi sallan ma sai ya ɗauko waya shi ya gama uzurrukan shi tukunna sai ya yi sallah ta bai wani da asara da rashin rabo Na. da gaggauta yi tuba kalma ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada da mutum yana da hankali mm. ce sallah wanda ya sallah su ba cikin jama'a ina cikin zimmatullah in cikin zimma Allah ma'ana kana cikin wanda Allah zai masu kariya ma'ana wannan wunin ina cikin kariya na Allah bai sarewa na Allah ko mutuwa ya yi wuta ba zai taba shi da yana da tauhidi zimmatullah mm. sallah ba ka yi shi a cikin jama'a kawai ka yi shi a kan lokaci ne da bacci kaburi na nan malam umar billahi da sun tun da ka ga su sun mutu wani ya kai shekara dubu ina kwance ko juya babu bacci na jiran ka kaburi bacci abun wasa ne bacci na jiran mutum cikin kaburi wanda mutum shekara dubu ina sun wata daya ne yanzu ne zamanin da muke ciki wannan wunin da kake gani sada na gare shi hatta annabawa manzala sallallahu alaihi ya ce baya su mutu baktata kuma da ya ce da na sai lokacin mutuwa da na kara aiki saboda lokacin sada na gare shi ita zai tabbaci fakiri miskini ko bai kake da shi sallah su bai zama maka tashi hankali mici nawa ne mici nawa za ka yi to siffar munafikai shine sallah su ba da sallah asar ina wahar da su to za su yi tuba su yi tuba ba haka ba ba za su ji daɗi ba ran tashi kiyama umarni ne daga Allah cewa mu kiyaye sallah mm, mu kiyaye sallah kan lokacinsa ya hankali isa ya kiyaye sallah kan lokacin kuma ta karta fasa mm, yawwa damun ta ci gaba da yi wannan ita irin mata ake bukata mace salaha mm. shi ta taimaka mijinta da gina al'umma da 'ya'yansu akan ajiyar musulunci ya ta iyayenmu mata a kansa suke sayawa Allah ya samu cikin amin ya rabbal alamin to muna da wata waya akan laya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum to ganin wannan waya ta katse mm. eh, tambayan malam suleiman yake cewa raka'a biyu tambayi biyu ne da shi ɗaya take cewa wai raka'a biyu da ma'aurata suke yi idan sun yi aure wajibi ne wannan sallah ko ba wajibi ba ne na suleiman ko wajibi ko ba wajibi ba ne an ci manzala ya yi shi kuma an ta mu yi shi kuma malamai sun kaushe a cikin tafai na farko da sham nono da madara da ake sa wannan du abu ne mustahabanci wanda ka shiga da matanka gidanka da annu dama yanzu addu'an da aka ce an gama sallahi addu'a ce mai albarka kuma ita inda tana sussuku da ajini daga shigowa ta gan cewa kun sai akwai sallah kuma kai addu'a ai ka koya mataji ne mustabanci ne ba wanda ya ce wajibi amma ya mutum mai nutsuwa da hankali inda yana da nutsuwa ya zo da matarsa bai koya masa ya sara ba ya sara hmm. ba saboda ko mustahabi dai ba kalafa maka ban za ka yi kai amma yi shi ya fi maka alheri amma zance tambayar na biyu ba zan ba da hamsa ba shi lokacin sa ya kusa eh saboda an fara kenan mm. kowane shekara ne wannan kirismet mu ci a ci ba za a ci ba wannan mm. zan tattara mu yi lecture kan wannan maudu'i inan gaba insha Allah mm. to Allah ya saka da alheri ah, a cikin tambayoyin da suka shigo a kwanan mai ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da aljannatul firdausi amin da su baki daya amin jimalin tambaya na anan shine mace ce ta yi aure sai ta rabu da mijin sai ya zo yana son kanwarta uwa daya uba daya dan Allah malam akwai aure a tsakanin shi da kanwarta ta mun gode Allah ya saka wa malam da alheri eh akwai aure mana hada su lokaci daya na aka hana ba dama ka hada mace da yar wata wanda uwa da uba daya mm. ko uba daya ba uwa daya ba ko uwa daya ba uba daya ba ba sa hada su da su ko innansu mm. kan wa mahaifiya ko kanin uba mm. a hada su da mace a lokaci aure da an hana ma'ana nau'i mata guda biyar ne ba hada su lokaci daya a hada mace da kanwa mahaifiyanta hada mace da kanin babanta kanwa babanta da wanda da wata wanda uwa daya uba mm. daya mm. uwa daya ba uba daya ba uba daya uwa daya yau mm. uba daya kawai waɗannan rashin zumunci ne zai jawo rashin zumunci ya zama bala'i ah. zumunci bun wasa ba ne to yanzu in dai rabuwa suka yi ba tare da wani eh, raba aure aka zo ba soya ba komai mm. shi waɗannan kuma da za su aure suna son juna mm. to yin auren ba laifi mm. sha shi wancan da aka saka ta yi hankuri saboda ba za ta sakinta ba zai zama sababi haramta abin da Allah halatta ba na'am Allah ya saka da alheri to mun saki komawa kan layi akwai wata wayar assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum barka da zuwa filin fata wani afirka tv ta bismillah lafiya lau alhamdulillah amin amin amin amin ina da tambaya tambaya guda biyu na'am akan sallolin nan da ake yi rigaka a biyu biyu kafin azahar a yi biyu bayan azahar a yi nan to wanda na ne kafin da an zara ko kuma shi din ba lalle ne shi ba malam to insha Allah za ki ji amsa tambaya ta biyu fa tambayar ta malam akan idan um, namiji ya yi aure malam mm. kamar rasa kwanakin nan da ake yi mm. in yana da wata mata kenan dole ne za a raba kwanakin nan ita ko kuma in za a yi raba musu kwanaki biyu nan har da amarya da kuma sai ya mata wannan kwana bakwai din nan ba ta fito sosai ba wannan eh wannan in an mm-hmm. shikenan tambayar ta fito yanzu to kin san ana yin su to za ki ji amsar da malam kin san ana yin su kin san akwai wanda shari'a ta ce amma budurwa kin san wanda ta ce amma bazawara tambayar ki shine wajibi ne ko kuma ba wajibi bane ko a abin ta karasa to karasa ka bismillah karasa karasa an akwai wani bayani in akwai wani bayanin sai ki to Mm. Mm. wannan Mm. Mm. gidan Mm. Mm. Mm. Mm. da Mm. Mm. aure shi mata ya Mm. Mm. ko budurwa da kwana Mm. Mm. sai kuma ya ci gaba da rabawa to za ki ji mm. Mm. to za a ji menene eh za ki za ku bi a maimaici ko kuma ku kunna a facebook insha Allah sai ku ga amsa in Allah ya yarda amin amin muna godiya sosai ba ta cikin uh, facebook na wannan whatsapp da ake ba ita aka whatsapp din ba kafin ya sauka da wuri saboda yanzu tana son ta ji amsan to in ta eh. kama hmm. facebook in da ta akwai caji za ta hmm. iya jin mu malam tambayar ta ta farko take cewa uh, sunan rawatib da ake yi na filoli za a iya yin nafila kafin sallar la'asar ko kuma ba za a iya yi ba a shi sun rawatib mhm. biyu da kafin azahar ko biyu so biyu kafin azahar ba azahar ka biyu na fatan gane biyu salamu alaikum kafin azahar biyu za a iya biyu so biyu azahar kenan raka hudu kenan hudu kenan eh, shi bayan azahar ya raka biyu ko kuwa yi biyu biyu kafin azahar bayan gama azahar kuma yi biyu biyu bayan azahar kage takwas kenan mm. wannan ake kira rabaci amma la'asar ba ya rawatibinsa shi ba ratibi haka hudu ake yi ladansa daban ne to magrib ana ratibinsa rawatib mm. shine raka biyu bayan magrib mm. da raka biyu bayan sallah isha da raka ta fajiri waɗannan su ne manzana sallallahu sai wasallam ta da al'ummansa su yi su mm. wannan shine kullu ana fadada maka girman arshen nan ka Allah ya saka da to bari mu saki amsa waya sai ko mu dawo mu karanta tambayar ta TV assalamu alaikum warahmatullahi <coughs> Assalamu alaikum barka da zuwa filin fatawa. na bismillah. Da eh, dai sautin ya yi ƙasa da yawa sosai na na Malam Yusuf. lokacin da ya yi alkawarin yana sa ran zai iya siya mai bayan wasu kwanakai ko wasu 'yan watanni eh lokacin da ya mm. alkawarin yana sa ran insha Allah zai samu to to insha Allah za ka ji shawarar malam kan Allah ya da malam Yusuf mun gode mm. sosai to malam mm. yana amsawa malam yana amsawa alhamdulillah na'am eh, to mun gode sosai na mun gode sosai malam kafin shigowa wayan malam Yusuf wannan tambaya take cewa ta taba ji a karatu an ce idan mutum ya aure budurwa zai yi kwana bakwai a wajenta in ya aure bazawara akwai kwanakan da zai yi daga baya sai a raba kwanakai a tsakanin matan ga mai sama da mace ɗaya kenan mm. to amma ta ga wasu ko budurwa aka aura ko bazawara kwana biyu kaɗai suke yi sai su ci gaba da raba kwanakai wanne ne daidai kuskure wannan bakwai na budurwa saka suna bayar mm. hakkinta ne an rage ko komai ya shiga hakkinta mm. ba za kuma kwana uku hakkinta ne miji ba shi da wani ikwa kai shi da izininta ko kana so ko baka so hakkinta ne ba zawara kwana uku hakkinta ne budurwa kwana bakwai hakkinta ne saboda haka ba wai kai gadara za ka yi shi hakkinta inda ta yafe ma ba komai mm. Mm. Allah ya saka da alheri to mm. har yanzu muna da waya akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah na bismillah barka da shigowa filin fatawa yawa wa sai daga fajinsu na malama wawu bismillah yawa dama ina dai turoyin malama hawa'u daga garin fataskun na jihar yobe ta katse amma kafin wannan wayar tata akwai wayar malam yusuf da ta shigo yake cewa yana da tambaya ko neman shawara akan abin da shafi tarbiyya mutum ne dan shi na ɗaya a makaranta sai ma yaron alkawarin zai sami shi keke kuma da kwanakai suka dan tafi da ya kamata a ce ya sayo sai ya samu ibtila'i na dan abin shigowa to malam ya zai yi da wannan yaron kar yaron ya ga kamar babin ya mishi karya eh ita Allah bai ce fatta kula mastata Allah ba da halce mu ya ce aji mm. mm. tsoron gurgudo in dai ba da ikon ka ba ne aka rasa mm. ka gaya masa ce ya hankura ko yaushe an sa shi a bashi amma baka da shi a ce ka ce ka ci bashi ba wanda ya ce a ci bashi ka kudata da shi cewa sha Allah wannan ita ina cikin ciyarwa ne na'am mm. na'am kwanta mata eh. hankali ko yaushe ya samu shi ba zai ba shi mm. sannan ma zai iya wata dabara nuna ma yaron in Allah ya buɗa za a mai babban kyauta ba sai ya kaɗi eh, eh, zai ba yaron ba wannan shine dai in san samu sai tunda ba yau ba ne mm. Allah ya saka da alheri na'am Allah ya saka da alheri a cikin tambayoyin da suke shiga wani ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya tambaya ta ita ce ya halatta mutum eh ya halatta mutum ya halarci bukukuwan da 'yan shi'a suke yi ba suna ba kuma gari da aka rubutu ina gani kaga abubuwan da ikewawa ake ikewa da muke na nan kasa da wajen da ake kada ganga mm. da parade da iskanci sha mai da shi a jini. Mm. biki ai ba shi na jinin mu ba bukukuwa shi irin waɗannan 'yan shiya wanda ba su da jini. shi zagin sahabai da bota kabarurka da tasuniya me zaka ji ka yi ka ji ka ji ka yi mi jinin ba a ce mu da wargi da wani abin da ba daidai ba an ce mota ma Allah wargi ba sai da shi ba saboda haka ba da yin zaka zo ka ringa saya wargi a mai daji ne fareti a mai daji ne da wani zanga-zanga a mai daji ne wani abin na ba shi ba ne ba wanda shi na jinin ba mm. Allah ya samu dace saboda ba da yin zaka je wannan wurin na mara Allah ya saka da alheri har yanzu ga wata waya da za mu amsa assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum na'am wannan ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya tare da kai malam Umar Amin ah, mala ina hukuncin kishi yadda take tara yaranta tana yi ma kishiyar kazafi bisa ƙarya Allah allah ya kara wa malam lafiya ya kuma kare mu baki ɗaya waɗanda matan suna nan da mata kishi kishiya farko zai hada yara da uba in mm. gasga yaran cewa uba su baya son su mm. makiyansu ne ba ta sani ba in dai har yaran suka shiga hakkin uba mm. sun samu rashin albarka zai shafe ta ba za a iya fasa kara aure ba tun da Allah ya ce duniya tun annabi nu mata ku sa kankara zuciyanku cewa wallahi Allah da ya ce ku ya hana a cuce ku Allah da ya ce a kara aure ya hana cewa wanda ya cuce ku akwai hukunci a kansa saboda irin na abubuwa a bari a huta mm. ba daidai ba ne kishiyar naki yar waki ne don mu za a ziga yara sun ga mata mugunta su ci mutukin sun yaran da za su maka amfani labayan kishiyanki su za su maka amfani nan gaba ai mun gan wannan ya'yan kishiya su suke zama ya'yan mutum saboda haka daina wannan abubuwan da halayen da bai dace ba maguzanci ne wannan ta Allah ya saka da alheri muna da waya akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah na'am bismillah malam yawwa sannu sannun ka Amin. Amin, amin. malam mai tambaya da shi ne ya hukuncin masu yin lafiya bayan kuma abubuwa shi ya halatta ne a wani kodo shi da mai ce ta kodo na abinci yau da ba a rufe ne to in ba ku ce ma za ka iya yin bayan masu damu wani za a kulle ko bayan masu damu ya tashi ya lafiya. yin nafila bayan sallar asuba? Eh. idan mutum raka a tanul fajar suka kubce mishi ya yi jinkiri? eh aka ce dama mutum ma ma bukaci yin ta kasin saboda ya kushe maka zai iya yi ramuwa bayan kuma guda amma za ka da wani ko kuma bayan kuma sa yi ya yi ya mai da shi kamar na shi ne ma'ana shi ya ma daina yin shi kafin sallar asuba sai bayan sallah to insha Allah za ka ji amsa daga wajen malam na biyu. Mm. yawa ya kamata malam ya dan ma mutane fatawa saboda irin rashin da muka samu malamai sun shiga siyasa kuma mutane ba su a malamai uzuri ya kamata a ce amma an faɗakar da mutane ya kamata su dinga yin uzuri saboda malamai in ba a zai bane ya kamata su ma za su iya yin kuskure a kowace kuma sannan ba masu wai bane ya kamata yin mutum an samu za ka za abin da ke ban mamaki ma yake kan ciwo za ka malami ya jima yana fatawa amma daga zara ya kuskure da ne ko a yi hakuri a masa kuma a ta da jiwa ne abu da duk ya mutu da duk ya ta magana shi ne biya ba amma da idan ka ce mutum da mutane ya kamata mutane su dinga yi wa mutane hukumi na'am to insha Allah za ka ji eh. amsar da malam zai bayar to muna godiya na malam tambayar shi ta farko shine mutanen da suka mai da cewa al'ada ne yin raka'atan alfajir bayan sallah asuba wani kira zai eh, a kuskure ne daya ne da mm. gani tsakatan fajiya ta ba wuce musu suka yi mm. shi zama dawa ma kullum sun ga yinsa mm. Da ya taba wuce manzo na sallallahu alaihi wasallam shi bai yi shi bai mai da shi kuni na yinsa ba da alheri ne da manzo Allah ya kwaya ma al'ummansa rakatan fajiya wuce maka an fi so bayan wadu haka yi shi amma in ka gin ba za ka iya ba ka yi shi bayan sallah ba ba laifi amma mai da shi kullum sallah nan da mm. eh, ya taba wuce na sallallahu alaihi wasallam fita yin yaki mm. lokaci ya wuce idan ya tashi har rana mata bayana shi ka raka tsakatin fajir kafin yi sallah su ba bai mai da shi suna ba kuma mm. mai da shi da alade na yi ba wani ba daidai ba ne ya ba Allah ya saka da alheri ah, mai wayan mu ta kusa da ƙarshe ke cewa ko in ci kafin mu shige ta ga waya akan laya assalamu alaikum warahmatullahi na bismillah ina wuni alhamdulillah lafiya kala akwai tambaya ya aiki alhamdulillah da godiya ki rage sautin talabijin ki ji mu ta waya bismillah akwai tambaya da za ki yi wa malam eh. to ita tambayar ki Malam. Na'am. Wallahi dama wanda muke tare da shi ne to ya fara aure. Na'am. Ki karbi lamba waya, karbi lamba waya, karbi lamba waya a nawa shi ki bugo. Kaki da ko mangana gidanku ki fada nan. Karbi lamba waya shi ki karbi lamba waya. Shi ki bugo gobe da azar karfe 11. malama Aisha za a baki lambar malam a kuma kar ki abin da ya shafi skype da miji kar ki fada a cikin jama'a shikenan sun ɗauki wayan malama Aisha malam jawabin mu na kusa da ƙarshe hmm. saboda yanayin ah, lokaci a muna sai a ga ita na Aisha ta karban lamba eh, waya yanzu suna magana da ita to shi ta bugo eh hmm. shi malam ya ce yanayi ya kawo malamai suna shiga siyasa sannan malamai wani yanki ne a cikin al'umma haka zalika kuma ba mu asumai bane za su iya yin kuskure amma yana fahimtar cewa mutane ba sa iya ma malamai uzuri hatta da fatawa da malami yake yi yana ba su fatawa suna jin daɗi suna ƙaruwa rana ɗaya da zai samu zalla ko kubutan harshe mm. to sai a ɗauki wannan abin sai kuma a ta mm. shi ne yake son a ja hankali akwai shi na da hankali ne na kawai mm. abin zai baka mamaki ka koya ma talibi karatu fiye shekara talatin kai wata nan ka je jana'izar mamanta ko iyayensa mm. suna so a tabbatar ma cewa shi mutuwa ma an tabbatar da iyayenta ka ji ka shiga ka duba mm. kamar su wanka kamar su shirya amma dubu hamsin dan siyasa sai ba shi raba shi so dan wani za a gan siyasa ya raba mutum da dan wansa mm. na cikinsa ko da malaminsa wannan tabi wani da asar da rashin hankali to amma kuma ina son gaya malamai in kana so ka yi siyasa mhm. to dole wawaye za su taba ka mm. siyasan malamai zama na uba ne malam umar mm. kai makana da kura za ka yi zaba mm. ka san wani za ka zaba da zai maka amfana kuma kai ba shi an kai ka umra ko an baka kuɗi ba mhm. kai kana yi ne don ka san ka da ka ba shi ka gaya wanda kake son sa za ka zabe shi ba mhm. to amma duk wanda ya zo yana so kana da ikwa kansa mhm. za ka ya ba shawarar zabiwa ne kai amma ka fita karara duniya ana ji mangaranka ka zagi wanda 'yan siyasa suke son sa wala za su maka martani kuka yadda ku baka yadda ba shi sa ina ga taliban ilimi su kama mutuncin su in kana son wani karka kushe wani mm. kwadatar da shi ka kwadatar da almajiranka cewa ga wanda ya kamata ka azaba mm. ka taimake shi gurgurun iko mm. amma kai uba ne domin yanzu daya daga cikin ya ci wanda kake adawa da shi bai ci ba mm-hmm. amur bi yana tsakaninka da shi ya yi ba daidai ba kana bukata kai malamin ka ji ka masa nasiya shi doki ka aboki dawa ne yaushe zaka isa da sako ba zai taba kamsu saboda ka zancen malamai mm. su sa mawakafin su na iyaye ne mm. to amma bai nuna cewa masu ba bane yake bawa layi. Mm. inda har malami ya fita ya goyi bayan wani to a nuna nuna a da shi zuwa madaidaiciya kuma an gan cewa na zallansa ne kuskure yi a duba alherin da ya wuce shi a tuna a jawo shi zuwa daidai mm. ba masu mai ba ne mu muka yi kuskure mm. kar mutum mai doki kuskure dan wansa ya zama masa aswaki mm. da wannan tabi'an hasada ce da masu munafiki su gani kawai Allah Allah suke jira dan wansa ya zalla sai an ba shi breaking news yi ta wa eh, kuma ina kira malamai ba da malami ba mm-hmm. mu hada kai siyasan democracy ba za mu yi kamuya cewa ringa zagi shugabanni da ci mutunci mu taliban ilimi za mu ringa masu bita ga yadda shugabanci yake ba ga yadda shugabanci yake shugaban ba ka son saka zabe shi a demokrasi ba shi ka zage shi ba ma'ana ka talla ba shi ka zage wancan ba amma malamai nasiyata in almajirinka suna so wane ce su je su zaba amma zaka iya kwadaitar su ga wanda ka gani ya fi alheri amma kar ka fita ka nuna dawonka da daya domin kai kai gadon annabawa ne zaka zo ka duk wanda zai saya siyasa ka cewa ka gima da shi to yaushe ya ci zaka fada masa ya fahimce ka saboda muna kira taliban ilimi masayin talibin ilimi gado ne na game da annabawa a yi hankuri in kana da almajiri kana da dama ka gaya masu wanda ya kamata zaba mm. eh wanda wani nafinci ba ne ka ne baka wannan dama mm. waɗannan da suka fita mm-hmm. in ka fito kar kayake su ba zai ma kyau ba mm. sau matsayin abin da kake kai bai baka wannan daman ba bai baka wannan daman tun da kuna ta magana kar araba kan al'umma eh. kuma zai jawo rabu eh, yanzu yanzu ka ce yanzu ka zabi wanda kake so naka ka yi tallansa wanda yake bin wani ina gan maganar ka karbuwa ce ana ji shi ne mun sharrin zai jifo maka da hanyar zai ko kasafi shi ma mm. ko kasafi ne da yanzu ni da kan ke kallon inda ake zage wani gwamna nan mm. yara kanana ta ci mutuncinsa har shiga hakkin iyalinsa siyasa ce Allah ya kare mu amin ya rabbal alamin mm. na ganin malam saboda yanayin lokaci anan zamu dasa aya sai kuma na gaya yan mu mata mm. inda abin da ya shafi su da mazajinsu ba fada cikin jama'a mm. su karbi lamba waya ba su lokaci a tattauna ba su shawarwari ya kama tattauna da mazajinsu a yi mm. amma wani in kana yi in kina wannan magana zai iya sake ki sirrin ku ne bai kamata a fade shi a cikin jama'a ba kuma a shirye nake yi wannan kuma ba da whatsapp na malam lamba whatsapp nan da muke mm. yi sauti mutum zai yi sha mai masa ita kawai za ta ji abin da ya akwai Allah ya samu dace. Amin ya mm. rabbal alamin. Tun masu kallo abin da rige sai dai gode ma dukkanin abokan aiki saboda yanayin lokaci anan za mu yi sallama da ku sai Allah hada mu a fatawa ta gaba kuma insha Allah za a rubuta lambar da za a tura wa malam tambayoyi ta wazab da za a dinga yin sauti insha Allah a shirye-shiryen mu na gaba.